اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرين بيبي قوة تقصد عن شعبان hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a dubu da dare hudu da arba'in da bakwai Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarikin sunayensa. Salam. Huh? za a je hakikatan lamari kala a afa Allahu anhu wa ghafara a zaharar qawlaini mafi ficcen maganganun nan guda biyu Maganin in aka matanta shi da ainihin eh, jifa ne wannan suka ce a aka matanta ko aka mazanta kalman ba zai zama jika ga ɗan jinsin sai ita to mafi fitin maganganun nan guda indi ya yi inda ka shay'un akhar amma indi qawlayn indi fi man qala li zakari mutumin da yake wata namiji ya zaliya bisi ga tsanisi aw qala limra'ati ko ice wa ya mace ya zani nufija tattara annahu yal zamfin hatu shi ne magana wannan ni in ji shi shi ya fi bayyana a wuri na mu ba mu da namu ba sau da haka wannan na shi shi abin da ke sai yi makana kare hajji a kan kasa ballasa namu wurin bakaki sau na kada salati kana kiran abu namiji ne ka kira shi da wasu, matar ta ka kira ta da namiji musamman ma mata mun fi mayar da ita namiji to balle cikin muka da hausa mu muna jin sauran wanda ba yaren mu ba din da nan za su mai ta mace sai muna yi musu dariya mu ma wanda muke kenan a larabci to kuma ana fahimtar juna a haka da zama mutum za ka iya samun mutum da kai fa ba ka da kunya na ce maka kafa ki ka ba ka kafa ki ka ba ga shi na kafa ki to daga yau ba sa ke samu ka aikata ta ba sai ka raina kanka kaga ba zai ba za ka sake maka haka ba har zai da namiji kake ba ba ita ba ce ba ai ran nan sai aka ce namiji ne ka ita ce ban ɗauka da ni kake ba sai a a ka daɗa laifi wato ma ban iya magana ba ne a shi isa laifi ya shigo ciki ku idahuhu daɗa fayyace wannan magana annal ƙazifa mai yin jifa bil ta yi ne da nan ibaran guda biyu la ya khalo min ahadi ai ba zai fita ba daga ɗayan abubuwa biyu imma an ya kuna amiyan kiran su mone ami wanda shi ko dai bai yi ka ami ma ko nasu ne wanda bai da larabci nonan ne ko kuma suna da a wani kwanan irin wani wani larabci tun da harshen ka zama daban-daban to harshen zama akwai ɗan bambance-bambance cikinsa amma wanda ake rubutawa to sai a duba mafi kyawu a ciki sai a rubuta shi la ya ariful arabiyya bai san larabci ba aw yakuna lahu ilmun bil lughati al arabiyya ko kuma ina da harshen larabcin ma da yawa fa in kana amiyan in ba ame ne don ya mayar da namiji mace ya mayar da mace namiji wannan kada ya kono gaira alimi ya yawa ba malami ne ba bil farki bainal ibaratai eh wanne ne guda bi an faɗi ta mai shan gaske imma an ya kuna hamiyan la ya ariful arabiyyata kaga magana ya kare أو يكون له علم باللغة العربية هذا أي سورة مبنى تو يضعي كنت فإن كان عاميا فقنا فرقوتين فإن كان عاميا فقد يكون غير عالم بالفرق بين الإمارتين هذا مقرر ونداؤه للشخص بلفظ الزاني كيرا شخصيا مثل لفظ مزلتي ظاهر في قلبه ثم في منفعه وإن كان عالما الجنة إن كما عالمني باللغة العربية فاللغة يكثر فيها إطلاق وصف الذكر على الأنثى على رجلي وأن مكانة شائعة أن أن أن أن أن أن أن أن أن ko a saki lafazin ya mace ana nufin ɗan namiji wani a larabci ana yi bitibari kauniya shaksan saboda za a ɗauki ai ita ma mutum ne daga inda kace mutum sai ba sa aka ce mutuniya ba mutum wani ce mutum ai kaga mm, mm, ko da ina da jirgin mutane to haka to ya iya yi wa harshen muni. Waƙar da kan tamna ba a ba an fila te na ma na gabatar da sashin misalai na wannan, na yin irin wannan. A faɗi mace ana nufin namiji, a faɗi mace ana nufin namiji fi suratin na hali. Nan mu no. Sosajen kenan a suratin na hali in koma, akwai irin wannan maganar da, za ka في الكلام على قوله وتستخرجون منه هلية تلبسونها هذا إلا ذاك فمصر إمانا ومن يتبع سورة كي تفرق فرق ني أكال شيء أكال شيء مين ها آه جبات يا سورة ني آه، آه. وان توقع شيء ما قد يتبع عن شيء ذاك فمش أسونة النحل فأين أسونة النحل قال شيخ وتستخرجون منه هلية تلبسونها شو أول سورة النهل آية أنا وكما يا سبحان الله آية تشافه komai dai mutuwa mutu duk inda ya kai da baya zuwa makaranta zai gane wannan ne yanzu sai ka je ka ɗauko ina suwa sunna ne sai ka biyo ka biyo ka samu aya ta sha daga nan sai ka shiga ciki sai ka karanta ka gani yaya lamarin yake wa mimma zakarna ga shi ma wasu abubuwan da ya faɗi a can bari ya fantaro daga cikin abubuwan da muka faɗi da shawahidi na hujjojin yin haka hunaka a can kwancanan kauri ɗaulu hassan rahimahullah yake mana annau mabil isa ilhumumu wahayalun ita tagarun nujumu min habibin asaba kalbaka minhu sakamun wa huwa jahilum maktubu kakak nama kakak ada sih kakak ini dikucit bahasa yang kai wakilci ne an bani shawara ta aiko min da ganda in daina fassarawa hausa ta yi yawa a ta hmm? yi yawa da ake yadda nake ina da larabci nake duk na na mai duk larabawa laifi nan ce ka yi mana annan kuma da gaske yake so ne yasa yake haka ba ana kishin larabci ba ba ran muka yi ka za kaza kaza ba da yi nasa jiya ne ko jiya jiya na ne ya wace da larabci a dare mutum da harshe yan kajin na mace hmm? kuma sannan ne idan ba a yi to ba za a warware ba Allah ta ce ah aiko ina ma nan cikin masallacin malam awwal kankara da ko problem ne dai ba abun nan ba yake cewa shi ne kankara ba hmm? awal nake ba ne sosai ba ko kuma su kusan baki ne ina kallon malam awal ko da ba zuwa da karama ni dai wasu ke ce kin kuna larabci abu na ba ni na kan ji dadin sa musamman in idan shi kan bai ka tuna to yanzu kun ma dai da shi ma in an masa magana ne ta mace yi da Hausa shi akwai abin da ke gyarawa Hausa sai ke so gyara kallon ga hausa kawai yanzu makaratun a masa da su ce mu'un ita shi kuma na awal yin lara na ba shi shawa yana jin daɗin abu mu narke mu juye na san an ciro mu daga cikin wancan al'adar ce yanzu an mai da mu ruwa da ba harshen an fata korar harshen to mu dawo da kayan mu ka gani ba mu ga mutane ba duk magana in mutum ya faɗi ne ba za ka ɗauka mugunta ne mana alhumumu damuwa ta hana annawa bacci bil isha'i an gama sallar isha an ci abincin isha amma in akwai humumu sai ga mutum idan sa ya fara bacci wa khayalun da saƙe-saƙe mm-hmm. ya tagarun nujumu lokacin da a ainihin taurari suka faɗi dare ya tsala kenan min habibi daga masoyi a saba kalbuka min a hmm? saba sakamu kalbaka minhu inda ciyo ya kama ka daga wannan masoyin Allah sai ma dare ya tsala can wajen ya ko ya kai tsakiya mutum ya saba yana da mace ba mace a lokacin na ya kaga ga kuma nan wani abu ya sake ruwa fahuwa dakhilun maktumu shi wannan abin yana can cikin zuciya boye Na ina mahallo shahidi ya faɗi ma gashi nan gaba wa muraduhu bil habita nan anfa. bi dalilin qawlihi ba'dahu saboda dalilin abin da ya biyo baya to me yake magana kai lafazin namiji a mace shi mace shawar wannan malami da ya san malamin luka ya san ana yi to sako da ami ta ma wannan da sananne ne ami ya mayar da namiji mace abu ne da su to amma malami ma masani ko ana yi wanda idan harshen larabcin ana yi kai ka ce idan mutum ya yi karatu da yawa to ya wuce kuskure abin da za ka faɗi ba ka iya kare shi shi ne kawai kuskure amma haka kana da dalili za ka iya kare da kayan ta kai daidai wa muradu bil habibi ce unfa bi dalili qawlihi ta'ala sai dai ka shaidi me eh? a tambayan kabari yanzu ka je kai baccin karya so ka nema to wala wani waliyan ga jin kamanta to daga tarihi kai ka tundo sai na gaba ita cewa walam tafutha shamsun nahari bishayyi gaira anna shababa laysa ya walam yafutha shamsu rana ba ta kubuce mata ba kazan adabi ne sham ranan wuni ba ta kubuce mata ba ta na ta gaira an na shababa sai dai kuruciya bai sai shi bai da wuru ita ta zaurayin nata wanda ya kasa bacin can ai rana ba ta kubuce mata da komai ba yana nan yadda yake sai dai mashikilar kuma wahalar azamu an tsufa kuma shababu yana kubucewa amma dukkan kuɗi akwai menene akwai wane ne ma akwai amma kuma kuruciya ta kuce lam ta fita ha shamsun nahari bishai'in gaira anna shababa laisa ya dumu an gama wannan wa qawlu kufayyiru wa qawlu kufayyiru بكده إن كان يريد الماء حيوانا صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب وإن كان يرد الماء يريد الماء وده ينا شروع يا كفن شيء شاء شروع سنن كان حيوانا من سنة لجنكي فاديا

ka san injinan na akwai makaho akwai mai ido ɗaya ɗaya ɗaya bai da ɗaya ba amma inda za a ce masa amma kwata ana duba ce ana magana sunan karan fa'ilin ne ya zama sunan kan tunda kaga jumla ce fa'iliya a wurin rafa'i sunan kana amma duk da nan faɗi ku zai li ibrabantu da cewar shi ne barbuɗin ne zama sunan kanin sai dai amma abin da ake gudu in baitin ba haka yake ba kullum kuma ana barawa mutum magana ya ce ta aimana sabiyan wannan kwasan kasar ta'akidi ne ilayya habiban mana yarijul ma ilayya habiban soyayye انها لهابيب سيقوم انها إنها ان لهابيب هذا انه لهابيب وحبيب الدنين دي نعمة تنين دي سألنا سنين لذن بكم يريد الماء حبيبا إلي إنها لحبيب ومن أمثلة ذلك دغ إلى إلى ما إن دي مچي أماي دي تنمي دي كون نمي دي أماي شيشي مچي إيكي آه، إيه دي سونا نام ذلك آه، قول المليه دين الحكم الهدى ولكن ليلى أهلكتني بقولها نعم ثم ليلى ماتل المتبلح ومتبلح هيك ولكن ليلى كيدي ليلى هاي ليلى هلكتني هلكاني بقولها نعم سيدك كاني ثم ليلى الماتل هذا kada mati lu kada nabi ni lai la ko sai sun malaila almatilu kai laila akwai kwalokwalo almatilu matsalar gani ya zulmu da zarce laila matilu ne shi laila almutaballihu ainihin mai danyen taka za a ce daga me mai yake da suna eh, yakan yaro takan yaron ce ta koma yare matsal ballahu يعني ليلى الشخص معنى متني المائل المتبلغ ما تلو بسينا فصلا وتمني سلام يقولوا قولوا ها هي ما تلو بسي ليلى أبدني أكيني ما أولي هذا نامي دي أمي دي ما تي أمي دي أمي دي Eh, ina son asalin kalmar ta fahimta wa mahausan mai maɗilu kaga ba namiji ne ba laila fa kaga siffan laila bai kamata da maɗilu ba ko to in ka gane wannan kwalokwalo kwalokwalo kusa da ko suke jarabanci ne walanke ruwa ba a faifaɗi ba yara ne ke faɗin walanke ruwa so amma dai shi ne hausa idan mutum kana bin sa bashi sai eh, yana bin kana bin sa bashi ko yana bin ka kai ne za ka zama mati mutum ko to dai ba ga ban yanzu ya labarin dubu biyar ina an ce yanka ta za ka ba dubu biyar da ce to yanzu kai hakuri bai ci kama shi fi na zo da shi bari in sayar da shi da yamma in baka mutum sai dan yamma an tayi ya to ba su cika ba yanzu ko in ba ka haka da ka bari a sayar sun min mugun ta yi ba sayar ba wace gari na sayar da shi amma kuɗin saiwa ne ya ara na ga ya shiga matsala ko to yanzu yanzu yanzu zai to an samu kaza kaza ka rage kaza ka a'a ka cika min kuɗi na shi kenan ya samu a haka sai kai wata me ya sunan wannan a shi zai faɗi a yi tambaya hmm? ka ga yanka haka rana kuma an ka koma in ka zo kofar gida sai ka tattar aiki a yin duniyan nan ba ka nan shi kuma ya gashi gaska sai ba ya nan matar ka sai ta leko ga ma fa'on fa'in da biya fita nan kuwa da baya ka shigo gidan saboda tsaban kwalakwalo shugaban na koyar da shafi ta hmm? na hito kai ka ga lokaci wani na nan mugun dolo ne bai iya irin wannan ba kuma maimakon ka fatakar sai kuma ya samu hanya an ɗora shi ki zan kana koyarwa kana koyar da mutane akwai mutumin kirki har akwai mugun dama shi yana nema abin da yana iya so ya zama kawai saboda ya koyi shirin to amma sai dai maganin gaba ki ɗaya a koyar da wayewa maganin da wani macuci sannan macuci yana da wayo sai ma kana da wayo sai ka ƙara da roƙon Allah sai baka maganin inda ya zuba wayo ka zuba wayo sai kana da taimakon Allah sai ka gano shi সেইটা তিন হাজার টাকার খাবার আনলাম চলো কোনো শিখে وقوله وقول بن هتام العذر وعفراء ارجى الناس عندي موده ارجى الناس عندي موده وعفراء عني ma'aridul mutawari yace afara wa afara rana ce afara arja da ainihin nafi mawaddatan indi ya fi kowa fara mutane soyayya a wurina ita afara'u wa afara'u afara'u ni mu'aridul wa a fara umu oridon anni a fara ta ɗauke min kai mana ta yi jiris da ni ta da kai daga gare ni almutawani kuma ga dawa tana dawa tana baya baya da ni yanzu kuma da dama ka'idan al'ada soyayya ana tafiya ana tafiya wata rana an fi tutu Ko kai kai tutu kowa na ji wa kowa in ita mafi kwanta samu ran da da ya tutsu ta shiga hauka ta ta kuka ko shi kuma namiji shi ma a dinga kuka komai na faruwa to amma nan abin lura mutum da amma da shi ka ai a shakasul mu'rid daga daga farko dai a fara'u mace ce janna fa'an wadda mawaddatan wa fara'u don alli ko maimakon mu'ridatun anni don alli. ashe ana yi mace a mayar da wakilin sunanta sunan namiji a matsayar kadara shaksu mu'ridun al-mutawani ai ash-shakhsu al-mu'rid hmm. su rana ta zo tana min inuwa daga rana sai kuma sai ka gane ai kuma ka gane yana da da ba koyi ta taɓa ganin rana sai ma inuwa daga rana to ɗaya rana ƙarya ce ba rana ce ba rana guda ɗaya ce mutum ne ce ta zo ta tsaya haka ta kare masa rana ta ce ce oga hutar sai ce a'a mamaki rana na yin inuwa daga rana hmm? kai kaga yabo ne ko to amma an san wanda ke yabo amma annan لم تصدق da كما ana وإذا كثر في كلام العرب إن يويت عن هرش اللارباوة تذكير وصف الأنثى مظن تبدا عن صفة مشي مشي أميشي تنمجي باعتبار الشخص إن أكل أو أمتد kama ra'aita in ka kaga misalan kadhalika la mani'a ai ma ba abin da zai hana min ta'nisihim sifatar zakari amma tantar da siffan namiji da bari an nasama. sai a ce mata na sama ba da ni ko a sallar gawa ba Dan ka zo ka samu gawa namiji ne ko mace to ka kana jin larabci kai sai ka ɗauke ta saboda nasu mata tashmilu zakar wal unsa sai isa ka ga ta larabci wajibi ne don ma la fi al wajibi illa fihi shi fahuwa wajibi wajibi ne a rayuwar musulmi ya tsaya ya iya harshen larabci don in ku ba haka ba sha'anin addini sa karkace shi ko an miƙe a wani mafi yawan warare a karkashe ke tafiya an zo da gawa an aje ka shigo buya buya buya to yaya za a yi namiji ne ko mace ne ba za ka zaka da sanda mutane ba kawai shiga sahu ka ci gaba da Allahumma ha amatuka Allahumma inna Allahumma eh, innaha amatuka bintu abdika bintu ah, amatika ji'ina shufa'a alaha kaga mace ne a matsayin nasba to shi kenan shi ne wai za ka fara fil kalamin arab ya yawaita tafkiru wasu unsa da itibari shaksi kama ra'aita amsilatahu fakazalika لا مانع من تعريفهم صفة الذكر باعتبار النسمة أو النفس وورود ذلك لتعنيف اللفظ ما تنسى لفظي مع تذكيري ما معنى مع معروف وانا ابو نيما da kanan duk inda ya taso a kan maganan mutum ya ce wa namiji ya zanta ko ya ce wa mace ya zani kasafi ne ko ba kasafi ne ba sai ce rajihin magana kasafi ne kuma ma duk inda ka bullo wannan magana ya zama ai amma bai matsa bai ce ya indi saboda dai wanda bai iya larabci ba zai iya ta mace ya ta namiji ya ta namiji ya ta da mace ko kuma masani algar wanda ya zama baharu a lugan ma ya san ma ai ana yin wannan sai sai أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذات الكمال أبوك بابك خليفة ولدته أخرى kaga wata ta haife shi wani halifa ne haife shi ne mai da kakansa nan ji ai mai damar wakwara wa an ta halifa sun kai ma dakal kalkamalu sannan za a kwana